sunaye guda biyu na zamani da wuri misalai wajen wasan madina mai girma ne wajen wasa filin wasa na madina balha wajen wasa na madina fakmun mai kauri ne mai girma kaga malha malha na yakan dauki ismul zama na yakan dauki mai ismul makan yakan dauki wajen wasa kuma malha yakan dauki lokacin wasa za a duba karina ne to na nan ya nuna waje ne magudanar ruwa mai kunci ne shi ma majira yakan dauki wajen gudana yakan dauki lokacin gudana an gane sannan kuma lokaci duk wani nasara ɗaukar mazhar ko mazhar mili gudana kawai gudana wasa suna dauka wajen wasan kwallo mai faɗi ne wajen wasan kwallo mal'abul kura wajen wasan kwallo fasihun mai faɗi ne ko a ce lokacin wasan kwallo amma wannan wajen wasan kwallo ne na masana ne ma'aikata na gilashi ma'aikatan gilashi bugulakun a kulle yake ma'aikatan gilashi a kulle yake maglat a masana masana ɗin masana'anta manzarun rif magana na damuna mai ban sha'awa ne lokacin damuna ga yanayin kalli daji ka kalli guda ka gudun ban sha'awa ce yayi ta ina don fulawa da menene a gane manzar magana wajen kallo kenan wajen kallo ko lokacin kallo yakan dauka mashiga na gida mai ban sha'awa ne mai kyau ne mashiga markal kuma yakan ɗauki lokacin shiga markal yakan ɗauki shigan kanshi in ya ɗauki lokacin shiga ilmul makana. in ya ɗauki wurin abin nan an ya ɗauki lokacin shiga ismul zaman wurin shiga ismul makan shigan kan shi ya zame mazdar mahabibin suya misra ne masauki na masu yawon shaɗatawa. misra masauki ne na masu yawon shaɗatawa. basna misra mahabib masauki al'ardu ma'ajin zahab ƙasa shi ne ma'adani na zinari inda ake ajiye zinari ma'adani ƙasa shi ne ma'adanin zinari wato magangaran ruwa mai cinkoso ne magangara na ruwa mai cinkoso ne mauɗin sayyara ba ne sannan wajen tsayuwar mota mai nisa ne wajen sallah a kusa yake wato wajen shakatawa mai kyau ne wajen shakatawa mai kyau ne hmm. isman samarar makan ismani masugani min almazdar sunaye ne guda biyu da aka kirkiro shi daga mazdar don nuni akan zamanin aiki au makani ko kuma wurin da aka yi aiki in ma zamanin aiki ko wurin ana kirkiro shi daga sulasi akan ma'auni na maf'alin maf'alin za ka zal fi'il naqisan idan fi'ilin naqis ne shi ko kuma ya kasance mudari mai fataha ga ainun ko mai don magarita kuma ana kirkiro shi kan ma'aunin maf'ilin idan fi'ilin sahih al-akhir akhir idan fi'ilin mai lafiyayyen ƙarshe ne mai kasara da ainihin a cikin muzari an gane ku? wato ko zan misalan mai lafiyayyar ƙarshe misalin ne wanda ke ƙarshe shi lafiyayye ana kirkiro shi wanda ga abinda ba su lafi ba A kan ma'aunin ismul makon kawai kirkiro shi inda ba su lafi ba ne ma'aunin shi ma'aunin ismul makon kawai in ya zan mazidi sai ma'aunin shi ya zama ma'aunin ko kuma ruba'i sulasi mazi ko ruba'i ma'aunin shi na komawa ma'aunin ismul maf'ul ne kawai tamaman kenan in mutum ya gashi a cikin jimla ya za a iya gane ba ismul ba ne. zai duba yanayin karinan magana ne in ya duba sai gane wannan ismul makan ne ko ismul zaman ne an gani amma ba ismul ba ne. قواعد Na'am. Babi game da salloli na sunna. Amma salloli na sunna guda bakwai ne. Sallan idi biyu sunna ne. sallar jana'iza ma sunna ne sallar roƙon ruwa sunna ne sallar kibdewar rana ma sunna ne sallar kibdewar wata sunna ne sallar shafa'i da wuturi sunna ne sallar tarawih sunna ne a cikin ramadan kawai yanan ba a sallar ashirin sai a ramadan ko sunna ce wajiba an ce sunna wajiba a cikin islamin malikiya suna mai ƙarfi sunna wajiba suna mai ƙarfi salloli na suna sun ƙare wallahu a'lam na'am wal masbuq wal mazbuki a kaga shi masbuki idan ya riska tare da liman karanci daga raka'a guda kada ya yi sujjada gare tare da shi ko kabil ko ba a fahimta masbuki idan ya riska tare da liman karanci daga raka'a daya bai samu raka'a ɗaya da liman ba sai zo ya ga za a yi kabil ko za a yi ba zai bi shi ba zai bi shi ba ba zai yi abin ba tare da liman sujada, ko sujjadan kabil ko sujjadan ba ba zai yi ba idan ya yi sujada tare da shi to sallar shi ta ɓaci in ya yi tsabali ko ba a da shi bai da sallah tun da bai samu ko raka a ɗaya ba idan ya cimma baraka a ɗaya cikakke ko ya cimma baraka a da ya fi ɗaya sai ya yi sujada tsabali tare da shi sai ya jinkirta ba'adi har sai ya cika sallarsa ya jinkirta ba'adi har sai ya cika sallarsa yawa sai ya yi sujada bayan sallama idan mutum ba a jina liman zai kasa barka a daya lokacin da ka bari in liman zai yi ba a ji ba za ka bi ba sai ka bari kai sai ka cika sallanka idan ka cika sallanka sai kai ba a ji ko ya gane kanka lafiya yawa in dai ba a aka samu da liman ka zo ka sanar ka a ɗaya su kuma ba a ji ne za a yi in za a yi ba a kawai sai kai ka bi ko suna yin ba'azin su kai kuma za ka yi naka a gane wani ko sai ka kafa kana ramo ka suna abin yawan ka rama da abin da ake bunka ka zauna ka yi tsayiya ka zauna ka yi tsayiya ka yi sallama kai ma zo kai ba'azin amma in kabari ne ba da kai da liman da za ku yi za ka bi liman a lokacin da yake ba za ka bari sai ka rama ba in an yi kabari da kai sai ka miƙe ka kawo abin da ake bunka. Eh. Bakin da ne da ba da ba da idan ya yi sujada tare da liman da gangan salar ta ɓaci ya san ba a yi in zai bi liman a ba'adi da gangan salar ta ɓaci in ko da Manduwa ne sai ya yi sujada bayan sallama eh, an yi karatu ya shi bawu irin wannan ƙananan abubuwan sai mutum ya zama limani daga ya kama shi aika bala'i <laughs> wallahi wani kabul ya kama shi da ba'ali malami ne ana jin shi da sauran zalai kabli da bazi ya kama shi a yayi rage yayi ƙari duk guda biyu sai da aka yi wallahi talla ana iya wajen to sai bayani ga mutane kuma an yi rage sai za mu kai kabli an yi ƙari yin za mu kai ji da ɓata kuma da yake shahararre ne wallahi kowa ya kasa magana sai a gefe yake ta gunaguni da ya shahara yana wa'azi yana kaza an san shi wallahi wani yake da taɓa ganin sallah irin wani ba rayuwar shi sai da aka yi kabli aka gama sannan kuma ya tashi ya ɓata rai bayani jama'a kun ga na yi jira kaza su saboda dalili abubuwa da biyar mai kun ga naka rage mai ake kabili shi sa ne kabili an ƙara an ƙara kaza to ne sa ne ba shi wallahi haka mutane ai sun dauka kawai wani sabon salafiyar salafiyar ne sun dauka ka san yanzu wannan abin da ɗan ba a biyu tunda eh, akwai nan salafiyar za a ɗauka wani karatu ne wanda yake su ba sani ba kar mutum ya magana a kunya ta ce bai aiki da abin su ba ko ba mai shakatu da kasan malami ne da sunan ko da yi magana ba na yayi ba da asara ya da yan da yin eh? ko da da yi da yi da yi da zai liman abin da zai ba kabin ko ba a komai ya zalama ya tashi ya yi kawai ci gaba da shi kawai na eh. ya Allah kwace shi daga fitinan kabari kuma daga azaban jahannama ya Allah gafarta masa ka yi masa rahama ka ba shi lafiya a kai masa abuwa kai kai masa abuwa ka ba shi lafiya ka girma masaukinsa wato ka faɗaɗa mashigansa. ka wanke shi da ruwa da raba da ƙanƙara ka tsarkake shi daga zunubai da kurakurai kamar yadda ake tsarkake farin tufafi daga dauɗa ka musanya mai gida wanda ya fi alkhairi fiye da gidansa da iyalai da suka fi alkhairi fiye da iyalansa da matar da ta fi alkhairi fiye da matar shi ya Allah in ya kasance mai kyautatawa ba zai ka ƙara ga kyautatawansa idan mai mummunan aiki ne ya Allah ka ƙetare daga miyagun ayyukansa ya Allah lallai ya sauka gare ka lallai shi ya sauka gare ka gashi nan kai ne fiyayyen wanda ake sauka zuwa gare shi kai ne fiyayyen wanda ake sauka zuwa gare shi huwa fakirun kenan ya rara hamasi khabaru da dama mahzuf shi mabukaci ne zuwa ga rahamanka shi wannan bawa mabukaci ne zuwa ga rahamanka wa anta an azabi kuma kai mawadaci ne daga barin yi masa azaba zaka iya yafe masa mawadaci ne kai daga barin yi masa azaba ya Allah ka tabbatar da furucinsa wajen tambaya idan ana mai tambaya ya Allah ka bashi dama ya iya furuci ya bada amsa wala tabtalihi ko tabtalihi ne ko yau wala tabtalihi ki kabari tabtalihi irin wani kananan kurakuran zan mutum na girma da shi suka zan babban malami tare da shi kuma ka ci mamaki wani abin sakaci ne wallahi akwai babban malami wanda yana karanta alami kuma ya daɗe shi malami ne na ƙarshe to wajen hatta ya hadiya niyyar la haka yake karanta shi hatta ya hadiya niyyar la saboda ya saba tun da ya karanta ya koyi karatu wajen malamin shi haka malamin shi ma ya wannan kuskuren malamin ya ba shi kuskuren shi ma ya ɗauka hatta ya hadiya niyyar la to wata ana karatu ana karatu yaron shi da ya ɗan karanci na hau irin akalan saurayin na wallahi yaron ya gano ya hadiya niyyar la wuri ya hadiyar ya hadiyar ya lawo kai yana karatu da nan sai ta ta ya hadiyar lawo ba ba ba kashi wannan mai illa bane da ya'un kuma in athata yazo harfin nasab ne ya hadiyar ya lawo a lokacin ne baban baban ya san lawo ya ninka yana sanin lawo ba wai nawar ba bane kawai takaci da kuma rashin kula wani lokaci irin wannan abubuwa ka rinka kulawa kana gajiya ran baka wanda suka girma da shi kuma shi yaro saurayi yau ya dan karanci nahu ko jahili ne kana kuskure zai kwashe da dariya shi wannan malamin bai san komai ba wallahi ji ana cewa babban malami duk kwabi da yake sai ya dukkan karatu kuma shi gaba shi dama ya fassara halarin bai bazaruwa sai rashin kunyan banza to irin wannan ƙananan abubuwan mutum yakan girma da su hatta qur'ani kana ganin shi wallahi sai ga wata aya ba wai ta ga gare gaba inda zaka duba ka hada bakin zai fito in ka saba ya ka saba wa man kira an hafsu sai ka zo kana wa man aufa bima ahada alaihi da ka san alaihi da ake rubutawa a larabci wa man bi ma ahada alaihi Allah kaga larabci yayi to sai ka dauka larabci ne kawai irin da ka ba sai ka alaihi kuma don man nan ya ya kunya daga shi wallahi bai san qur'ani ba kuma ka san qur'ani da wancan din nan yau ma kamar yau zan ma'arij din nan me ma abun nan yau ma izin bimani yau ma izin bimani ya ce cewa su masu kira'a masu kuskuren yawadul mujrim law yaftadi min azabi yawmi ajran 50 yau mai izin ana idafa ne ta kuma azabin azabi yau mai izin amma wata gina ce to kai kana hafi suka zo min azabi yau mai izin bibani suka ce yau mai izin bibani suke nan ka kawai cewa za a yi gaba ɗaya ba labar zan ne ba kuma sai Allah ya zarge ka babban malami da kai ka shahara ka kai mataki ya kuma ga kuskure ne na tafiya ba za su gaya ba za su rinka zagin kare yaran su lai malam yana da karatu amma qur'ani daidai gaskiya ba a shi ba ko duk wani ba da ake ake a wannan kuciya <laughs> ɗaliban ka za su faɗa ka tura kansu a gefe <laughs> ba wanda zai yi juriya ya ce to malam wannan ɗan kaza ni gyara ma ya taimake ka ba zai gyara ma sai muna binci wallahi ta gaya mata tare ake da ɗalibi da malami tare ake haka uba da ɗalibi kana ganin ya in yayi wannan kuskura wani waje kai za a zaga ce to malamin kuma da bai yi qur'ani ba to me ku a zaga gara a zage shi a majalisin shi ku gyara mai magana ya wuce an fahimta in ko malamin Allah ne aka gyara mai daɗi zai ci amma mun ga mutum ya yi duk an gyara mai to ya zo da dama can ba Allah ya sa gaba mu sai yau wannan shi ne a shi ne nawa nake muke magana kan wala tabtali wala tabtali fi a'udhu billah ajwa tabtali shikenan Na, sai zama suna malam tabtali shi <laughs> wallahi malam tabtali shi zai karfi yau kuma karatun a bashi ya na wallahi zai iya ma ya kware wajen cin mutuncin mutane na yau wani ta sani shi kabari suka garbe shi kabarinsa da abin da ba shi da iko a gare shi ka rinka da shi da annabin sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah kada ka haramta mana lafiyar shi kada ka fitire mu bayan sa bayan ka tafiyar ka fitire mu zama to mun karci mun kauce hanya to ko da zalika bi idhni kulli tadbira za ka fito wannan karshen da babban shi ne darasi eh sabon magana kenan Thank you.

ko ku gaya wani wanda kuka a cikin ɗaliban da yake magana da sosai ina wani abu da yana jin domin malam ne amma da Allah yayin da yake ya kake ganin za a fara malam ne abu ne mai kyau sosai da duk tara in har shi malam zai gyara ma na kai kuma ka gyare shi a haka ba ka tsirkirki shi ba an gane? ma mu gyara shi ko an rage eh ita to zai ta nemi da ya rage ne a rage gaskiya an gyara sai gyara zaman shi ake in sai gyara babi na biyar game da itikafi hakikanin itikafi zama a masallaci domin ibada zama a masallaci domin ibada akan fuska ke bantacce ba kowane irin zama ba don ka zauna a masallaci ba da niyyar itikafi ba wannan ba shi da shi itikadi fuska ke banda ce karancin sa yini da dare kawai kwana daya karancin sa inda malik mafi cikan sa kwana goma wato shi itikadi yana daga cikin natal fili na alkhairi yana da rukunai guda hudu na farko farko zuwa a bai mai iti kafi izul fayil a samu mai iti shiga shi ne kowane musulmi wato wanda mumayyiz kenan banda karamin yaro na shekara hudu uku baya iti kafi amma mumayyiz ba ya balaga ba yaro ne mai wayo yana iya bambancewa tsakanin abu mai kyau da mara kyau hannun dama da kuke na dama da zai nuna ma na hagu da zai nuna ma yana da wayo an gane ya kai iya kirga kuɗi irin dai wannan yara masu ɗan wayo wanda shekarun ya kai shida bakwai zama bakwai zuwa sama Shi ne mu bayyana a gane amma ɗan shekara hudu a kai yi wa mutane kashi a masallaci amma ba su da wayo wani jini kawai na baki in ya kwama mata bazan za ka kama maki a jikin za ka yaran su rutu cacacacaca amma wayan babu agirgiri eh muna zaune wallahi wani ina cikin subhanallah kashi na dubo yana da kashi Allah ya ce magana ku sai zai zamge mai karya mun sallah yana na kusa da ta wallahi ana kashi an rada ina cikin lantar shi da kashi haka idan sallah sai mun Allah ya hukunta ni yaron bai motsa ba da ibi sai inda ya tsaya nan ya tsaya a gama sallar nan a idan baban shi aka maka ce ya kawo wayar da mutum kuma ya ce wallahi sai shi ya yi kiwa ka sai ya zo ba a ne da kawo irin wani yaran wani ba su yi wayo kuma a ta in za a kawo masu samun da zai a ɗan sa musu kamar famfa saka yaro kuna ya kashe kashe a cikin amma kada a ce kada a kawo su muke zuwa da sun da zuwa masallaci irin dan irin yaro wannan iya saba ba sai ka sa shi ba amma sai da yake maka ce ke ka masallaci to nan za ku dage shi kana juyawa sai sai kuma gida to da yaran zamani suna ganin sun bi ka wayo wallahi kana kana ya ka masallaci in ka wuce in misali kai ka wuce ne kuma abu kan wani masallaci cikin ka abin yau sai kawai bace ba ka kawai sai kai ta goje sai zo kana gama wasu ka kasa nan sai ka ce goje kasa wayarin irin ya nuna ma ya sallah din nan duk abin suna da wannan wayan na banza dan wayo ne wanda zai da amfani Allah shi kiyaye na to shi itikafi yana inganta daga mace tana iya yin itikafi in masallacin an nufi wajen mata ba za ta yi shakula da maza ba yana inganta daga karamin yaro yana inganta daga bawa bawa zai iya yin itikafi shi ba da yi da gidansa na biyu azumi wato itikafi inda malik a wajen maza wa maliki a zai inganta ba tare da ba azumi za malikiya suka ce yawmun wa laila in karanci kwana daya kwana daya da ta yi azumi an gane wala tu bashi ruhun da wa antum akifuna fil masajid to shi a mazabar shafi'i a mazabar shafi'iyya mutum yana iya yin itikafi ko ba azumi su ana yin itikafi kawai da dare kawai bayan sallar magariba kawai mutum ya shiga ya fita da zafi shafi'awa na yi imam nawawi ya bayani cikin azkar da shi ba shafi'i ne ya yi bayanin itikafi ana yi tun daga bayan sallar magariba har zuwa wayewan da wayewan da yanzu yana yi itikafi bayan samu ladan itikafi a ganin wajen ba magana azumi su ba sharadi bane da ya za azumi a wajen shafi shafi'awa saboda tun dogara da wani hadisi wani mutum wanda tun a jahiliya ya yi alwashin itikafi cikin dare kawai annabi ya ce masa fa auki bi nazrik ka cika alwashinka na'am na uku yawa wurin da ake yi itikafi shine almuta kamfi wannan me shi ismul makan ko al-mutakab fi da ya zo kama wani kuma mafu da bazai burga wannan bayani wurin da ake yi tsari shine masallaci kaga mun samu karina wa huwa al-masjid sai na mara ba ismul maqul bane a sunan ismul makan fala yasibu bi ghairi shi da ya inganta yi itikafi a wani masallaci ba a yi al'aki. daki mutum kai sallama da shi ya fito a gida ya ce ma kaji yake to ba a yi tikafi a cikin daki na hudu al'istimrar shi gaba da wani aiki ke ɓallace mutum ya doge ya ci gaba in ka je itikafi ba komai ake yi ba mutum zai doge ne akan wani aiki ke ɓallace na ibada ba duka ibada ba akwai ibada da malikiyar ke ɓallace shi ya ake yi itikafi su al'ana su fahimta sallah kawai na filfili na filfili mutum zai ta yi karatun qur'ani da ambatan Allah mutum ce ta istighfari yana hailala yana kaza irin wani nabuwa an gane su ne abin da ake yi kawai ba a karatun hadisi ba a ɗauko sahih bukhari ana nazari ba a ɗauko mutsalawul hadisi ana nazari ba a ɗauko irin su bai kuniya su abu fahimta malikiya amma inda shafi'i duk wani abu wanda yake da alaƙa da zikirullah zai taimaka ma ko da na hauli wanda zai taimaka ma wajen fahimtar qur'ani waye zaka yi karantawa a gani da abin da ya shafi ilimi na addini ko mai taimakon ilimin za ka karanta kun gani? eh ibn ashir in tana da karatu a shi a za ka karanta shi ba ba zai taimaka ana magana tana magana da unaila wa yau ma da kalsu da kidira kidira unaila فقلت لك لك الولاد لك المجري اه بعد الله kana sifar da mace a cikin alka'ayi فظل الأغارة يرتمي بلهمها وشعم كهداد ببخش مفتين عن النبي قوله ومن أجل أهل ka a haka yanzu rikin qitla wato ya zo daga annabi kaulahu magana kan da yake cewa ta nan eh, za ka qataltu in za ku yi kisa ku kyautata kisan nan in za ku yi kisa ku da kisan nan naziratun laha wa naziran hazira wa la yakunu zabuha kada yanka ta ya kasance in za a yanka dabba kada yankan ya kasance wa wa wa wa akar wala ya kulu wa akirahu kuma na ƙarshen yana kallo kada ya to yanka ta alhali na ƙarshen yana kallo laha wala bil da ko na halacci shi wanda za a yanka da ƙarshe yana ta kallo ana ta yanka na yankuwa bai halarta in aka yanka wannan sai a ja ɗauko wani a yanka ka a tara su a waje da kowane yana kalla ana yanka ɗan uwan shi nau'i ne na ta'azi a gani yawwa wal jirdu liruhiha mustani wala yakunu salbuha kada kada fede shi dan ana fida shi ne salaf kada fida ya kasance wal jildu musayiban liruhiha alhali fatan yana abunda da ranka wato fatan ne ma cin fatan da take shi bayan kan ba akwai sauran rai a cikin shi a cikin yawan mutuwa ba ana bin yawa kafin a ya tabbatar ya gama mutuwa kada ya zama shan fatan don a ce ana yanka ana kan fatan wahalar jan da ya sa ma ya mutu an gani kada a yanka wala ya zo da sarwa kada sai dai sai ya zama to wal jirgi musayiba da luriya alhali fata yana abuce da ranta fatan ya dogara da ranta a duran ya dogara da fata cire fatan ne fitar da ranta wannan su kasarki bi hazan mauti alama kunna wannan kasarfi wato figewa a rika fige kaza shi ma daidai yake da me da sal da fiɗa da wannan ma'ana shi ma kaza an za a fi kada ya zama to a ne figewa fige kaza ya zama na shi bai gama mutuwa ba jira irin yadda yan kasuwa su ana wurga shi a ruwa kawai ana wurga shi kuma kawai ya kama ya bayyana sai kuma bai gama mutuwa ba duk wannan bai dace ba ana hana a tsige ko a tsige kafin mutuwa i ka kiyaye abin da na faɗa Wani ya rage zai i makulna i makulna fahimi inda nuhat i makulna wa a yau'i zai kuma min a wa a yau'i zai kuma min a a wa a yau'i. wa a yau'i. da cire wawun na wawun na na mm-hmm. wa ayin ya ke yi ba ke yi wani da wancan wa misala shi ne asali yawon yana so baiti ke cika ne ba san yana so ne baiti ya cika ya cire wannan abu da zai karya baiti ma kiyaye abin da na faɗa kuskure ne ko ba ka ran kuskure wani wani ba ka magana da wani bane wanda wani wanda yake ba ta da misali ya za ina ha ha wani ke za ka ta wani da da dama wani ba laifi يا أخي لا تسرم وهل من ربعها da kwance ta daga daurinta in tana daure a kwance ta daga dauri ta dan dan motsawa dan ta motsa ka nisanta wa ba'i ka ƙara nisanta ya a siya na kwana na kattare kada ka kusance ta kaka zo kusa da ita tana shure shure da in ta buge ka zaka san tsaka gane kuranka saboda in ta shure mutum ba ƙaramin wahala ba zai sha ba sai dan kauce da ita kafa ta zai faɗa da wannan na'am wani gudun masu jefa cikin gudun fulus ya yi cewa kuskure ne mai girma shi ne abin tsoron gaskiya tunda bai bata mutu ba ka yi wannan abu sauran abu ya kamata a bari sai ta gama mutuwa sannan sai a da ta cikin ruwan zafi amma an sa kila ruwan zafin da ta ji zafi ta mutu a jira a <laughs> shi za a yi kamata mutum ya karanta sai ya jira ta mutu a yanzu daga gida a zuwa ibn ashi kamar wani sanuwa da gama yanka ana kama ta miki so ta salli a tattajin faru mutanen wasu guduwa yake to an yanka ga jini ya zuba mata ki mutuwa an yi an yi kokarin zai ana gamawa sai kuma da ƙara mikewa da duk faro mutane kaga wannan an cire shi gaba daya ko an ciro sai sai sai da faru gaba kai A kaga wannan ba shi ban tsoro na'am warmul salasan umshi warmul salasan umshi ba'du arba'a kalfa qur'an raka'atayn aw ki'a kai gudu gudu uku a gane in za a yi tawafi ana gudu ne su uku wamshi kai tafiya ba'du bayan haka arba'a tafiya hudu kalfar a bayan wato auki a raka'atayn kalfar maqam kenan hmm. wato auki shine ka aukar da raka'atai raka'a biyu halkal makan bayan maqam ibrahim an ake yi wata fil maqam ibrahim wata biyu wata biyu maqam ibrahim musalla wada bima shi'ita ladal multazim wal hajar al aswad ba'd salim ka wadu wajen ku bima Ka yi addu'a da abin da ka so a can wajen da ake kira multazam wal hajar al aswad istalim al hajar al aswad يسلم الحجر الأسود كسم بنش حجر الأسود كشافي كشاف حجر الأسود بعد بين هذا كشافي حجر الأسود بين هذا فكيف مستقبلا عليه ثم كبدلا وحلدلا كفتزوا أصفا كطيع أصفا مستقبلا عليه كان من تسكنت أصفا أن أنا كان تسكنت أتقريش ثم كبدلا فنزل كي كبرا هي هاي لدى nan da aka ce mustaqbil kana fuskanta ina ka'aba ka fita zuwa safa in ka hau kan safa sai ka kalli ka'aba an gane sannan sai kai kabbara kai hailala Allahu akbar la ilaha illallah wasa li barwa kai gaggawa kai sa'ayi zuwa barwa. idan nan za ka yi sa'ayi zuwa barwa. sauri sauri fakif ka tsaya fitur sama misali yadda ka tsaya sama in ka hau kan marwa shi ma sai kalla da jimla ka yi gudu gudu a wajen da ake kira badal masir zaki ba ma'abocin bidiya wuri ne wanda ake yawan bidiya shi badal masir ka ɗan gudu gudu a wajen waje ne na ma'abocin bidiya ta ibu wal ashwa da saba'an tambima wato za ka tsaya nawa wa za ka tsaya tsayuwa hudu bi kulli minhu ma kowanne daga cikin safa da marwa za ka tsaya wal ashwa safa amma za yi bakwai da shi su safa daga safa kai in ka tawo daga safa kai kai marwa sai ka ce daya an gane ka dawo daga marwa kai safa biyu daga safa kai marwa uku ka dawo kai shi haka shi haka ke da shi yasa shi bakwai ne za a yi amma hawa kowanne hudu ne an gane yawwa wato ka cika zagaye bakwai wal ajwa tamim sab'an zagayen nan ka cika shi bakwai na'am salik hmm? a taba shi matsala a shirya cikin layi layi na a yi babu farnan alwala da sunnonin alwala da musabansa farlan alwala guda bakwai a tuhalin sabanta akwai niyya da wanke fuska ba da ta mai na ce kusur wani ba wani tuwa wa wani ne da wankan fuska ko in sa don ma kusur wani. ne wankan fuska kuskure ne amma gasulu shi ne wankewa bambancin fata ne kusulun wanka gasulun wankewa an fahimci wannan yi za ce wa gasar wani ne da wanke fuska wa gusul wani. ne da wankan da ake yi wanka shi ne kusur na'am wa maso kullum ra'ar ilma fari. wato da wanke hannayenka har zuwa maramai da shafan kulli wa maso kullin ra'ar shafan dukkan kai ilma fari hadda hadda hadda marama hadda nan kai ta wanke shi dan ya kawo ne kawai da ya cika bai ni maraban kai tsakiyar kai ke nake to duk ba kai yake ba ba zai shuru ba to ya kawo banki ba zai cika ba yace har da tsakiyar kai dan kawai ya cika banki hmm, wasu ra'am na'am wato da wanke kafafuwanka zuwa idan sawunka wanda wa gasalu da ka istaqar da wanke kafafuwanka wanda ya tabbata duka abaita a idan sawunka har zuwa idan sawunka ya tabbata har zuwa idan sawunka da gaggautawa da cucudawa da tunawa kuma da iko da tuna ya tuna kuma yana da iko gaggautawa a gane da tunawa kuma in yana da iko me ake nufi da wannan cewa da tunawa in yana da iko a tuna shi gaggautawa gaggautawa da tunawa bin zikiri wal kudura wal fauru bin zikiri wal kudura gaggautawa da tunawa da fali yawa yawa ya manta cewa yana alwala da ya fuska sai wani abu ya ɗauke hankalin ya manta yana alwala har ya zama to fuskan ya bushe ya yi wajen minti biyar ko da minti biyar an ce ana duba zamani ne mutadin ba zamanin sanyi ba zamanin zafi ba zamanin da yake madaidaici ba zafi ba sanyi minti nawa fata yake bushewa idan fata yana bushewa minti biyar ne a zamanin da ba sanyi ba zafi to yanzu kowane lokaci sai minti biyar shi kenan za mu ɗauka wannan alwalan ya fashi shi ka bar fauru ana so kawai kana wanke fuska kafin ya bushe ka yi sauri ka wanke hannu bayan ka gama wanke hannu ko ina ya samu ruwa shi ma ka yi sauri ka daga zai ka shafi kai shi ma kana shafan kai ko ina ka shafan da kyau shi gaggawa ana nufin kana gama wannan a wannan abu ka wanke shi da kyau zai ka shiga ɗayan kana gama wannan ka wanke shi da kyau ka shiga ɗayan ba ana nufin gaggawa wanda zaka bar lum'a ba don wani ya gance gaggawa kawai sai ya yi sauri kawai ta fuska ake yi sauri saurin bayan ka gama cika alwala ka wanke fuska da kyau ko ina ya samu ruwa to kaka tsaya tsira ko wani abu kai sauri ka wanke hannu ka sha hannun ma ka wanke shi ko ina ya samu ruwa sai ka yi intiƙali ka koma ka shafa kai daga nan ka gama shafa kai kana gamawa ka tabbatar ka cika sharaɗin ka wanke kafafuwa shine wal faul to shi faul din idan mutum ya manta an gane ko idan mutum ya manta misali kamar yadda wanda yake cewa wal faul yaskudu ma'a al-bidyani wa dhikru yuqihi ala al-insani shi fauru yana faduwa ga mutum in ya manta mutum sai ya manta yana alwala sai ya wajen minti biyar ma sai ko minti goma sai tuna ai yana alwala ya zai kawai sai ya ci gaba ne kawai amma in ya tuna ba wa zikiru yubqihi alal insani tunawa yana wanzar da shi ga mutum tunawa yana wanzar da shi ga mutum in ka tuna ka ci gaba in ka ci gaba alwalan ka ya baci kun ji yadda bayani shi ne to nan in ya tuna ko yana da iko to bai da iko ba kuma ya za a ce mutum bai da iko mutum yana rashin lafiya yana alwala in ya daga hannu ya wanke wannan hannun kafin ya wanke wani sai ya yi ihu tukuna wayo wayo wayo da ƙyar zai iya dagawa ya wanke a hankali yake dai rashin bai da ikon yin faulu din alwalan yana nan ko kuma yana cikin alwala sai ruwan ya bari ko wurin da zai nemo ruwan yana da ne, tsawo kaga bai da iko dole zai je nemo ruwa kafin shiga ba yin kanshi bane an yafe mishi an gane wannan shine ka ce takwas ne takwas ne lissafin sunna sunna alwala guda takwas ne lissafin ka fara da wanke hannayenka zuwa ga wuyan hannu ko aini wuyan hannu wasan shiƙar ka madmadar wasan shiƙar wasan sir tamadmadan kai kuskuren baki wannan shi kuma ka shaka ruwa lalle wannan tauhidi ka shaka ruwa lalle kuma ka gaci kuma ka dawo da shafan kai da karshen shi rudda me mu da me amru na radda radda ya ruddu rud <laughs> daga amru dukina radda ya ruddu rudda rudda hadal kitab ya wani kace in kace ne rudda ba larabci kai ba rudda radda ya rudu lambi lam ya ruddu ɗaya rawun ɗin ba ne ne da rawun guda biyu ne dama ɗaya na da dalun kai dalun biyu ne radda ɗaya mai kirishi school ya ruddu kaga dama yana da school ciki to ɗayan kuma ka sa mai lam ya rudu in ka ce lam ya rudu an samu school guda biyu ita kawo sakine ne to dole ka kai takallus sai ka kubuta daga ita kawo sakine sai ka sa mai fata ka sa mai ka sa mai don ba kai afwan don ba suke sawa marra ya murru murra adda ya uddu udda fata a can ƙarshe ka sa mai fata a ƙarshe marra ya murru murra udda shi ne abin da yana warudda fi'il amr ne mayar shine ana maimaita ko ana maimaita babu yi tori tori kullum babu farnan alwala da sunnoninta da musafanta nan alwala guda bakwai ne haka addu'a lissafinta lissafinta kaga niyya da wanke fuska ba da habayanta da wanke wanka da hannaye wato har zuwa muramukai da wanke dukkan da shafa dukkan kai har zuwa ga har zuwa maraban kai maraba shi ne tsakiyar kai da wanke kafafuwanka in ka tsara wanda ya tabbata da ka'abaita a idan tsawonka da gaggautawa da cuccuɗawa da tunawa in ƙadar in yana da iko shi da Ahmad Imam Ahmad cuda wani ba dole bane kana iya lura ba cuda ba ka ce lissafin sunna takwas ne ka fara da wanke hannayenka lirku ainihin zuwa ga ku'u lalle ka yi kuskuren baki kuma lalle ka shaƙa ruwa ka fyaci ka dawo da shafan kai daga ƙarshen kai zuwa zuwa farkon kai masha Allah wannan bai zuba ba malam malam Muhammad sai ba tsarin ba da wannan da da samu al'amura kuma in gara